Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. jiya asabar duban farar hula cike da murna sun dawo birnin beach na arewacin siriya da aka masa kaca-kaca kwana guda bayan da mayakan da ke samun goyon bayan amurka suka fatattaki mayakan kungiyar isis mai tsatsauran ra'ayi daga wannan tunga tasu da ke daura da kan iyakar turkiya hotunan bidiyo a gidan talabijin na kurdistan 24 na nuna yadda wasu motoci ke tafa ma a tituna da ke cike da baraguzai sannan sai ga ɗumbin jama'a maza da mata da yara suna dawowa da kafa daga wasu sassan bayan gari inda suka fake yayin da mayakan jaddada demokaradiyya a syria sdf ke yakin kubutar da wannan garin wanda a da aka san shi da zaman lafiya maza na ta aske gemu cikin murmushi sannan mata na ta kona baƙaƙen niƙabi suna ta nuna bijirewa ga irin dokokin da kungiyar isis ta kakaba lokacin da take iko da yankin mai magana da yawun wasu sojojin yankin masu alaka da sdf ya gaya ma kafar labarai ta reuters cewa yau ne rana ta farko da rayuwa ke dawowa kamar yadda take a da masu tsatsauran ra'ayin sun arce daga birnin ranar juma'a suka danna zuwa garin da wato garin kan iyaka na jarabulus wanda ke karkashin ikon isis tare da wasu farar hula masu yawan kusan dubu biyu shahararren dan wasan ninkayen nan na amurka michael phelps ya ci babbar lambar yabo ta zinari a karo na 23 na shigarsa wasan olympic wanda kuma shine karo na biyar na da ya ci gasar da ake yi a rio gasar da ka iya zama ta ƙarshe da zai yi a olympic a rayuwarsa michael phelps wanda shine ya fi cin lambobin yabo a tarihin olympic ya zabura ya wuce dan wasan birtaniya ya samar ma amurka nasarar zagayen farko na gasar wanda iyo ne da baya ya zama wata dama ta kafa tarihi ga ryan murphy na amurka hasali ma wannan ya karfafa gwiwar lokacin 'yan wasan amurka ta yadda sauran lokacin da ya rage na gasar ya zama tamkar lokacin kafa tarihi gare su haka zalika 'yan wasan kayar mata na amurka sun ci zinari a gasar iyo mita 100 da ake yi sau hudu sannan a ranar ta ƙarshe ta gasar iyo a rio Gregorio Paltrinieri na Italiya ya ci zinari a tseren iyo mai ban wahala na maza na mita 1500 na freestyle, shi kuma Kone Jaga na Amurka ya ci azurfa tun da farko penel plum na denmark ya zarce simeon manuel na amurka ya ci gasar freestyle ta mita 50 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mataimakin shugaban amurka joe biden zai ziyarci turkiyya zuwa karshen wannan watan a cewar fadar shugaban amurka ta white house ranar juma'a wannan ziyarar tasa wadda aka tsaida ranar 24 ga watan agusta don yinta ta za ta zama ta farko da wani babban jami'in yammacin duniya zai yi tun bayan da wato tun bayan yunkurin juyin mulki na ranar 15 ga watan yuli a kasar wanda bai yi nasara ba ziyarar za ta auku ne a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin turkiya da amurka kan buƙatar turkiyyar cewa amurka ta miƙa mata wani malamin addinin musulunci wanda take zargi da shirya yunkurin juyin mulkin kamfanin dillancin labarai na andolu mallakin gwamnati ya ba da rahoton cewa jami'an gwamnatin turkiya sun kammala rubuta takardar bukatar a hukumance saboda amurka ta kama malam fetullah gulen saboda alakarsa da yunkurin juyin mulkin tun da farko a wannan satin ministan harkokin wajen turkiya medlud gasluxo ya ce Turkiyya ta samu bayanai masu ƙarfafa gwiwa daga amurka game da batun ta sakiyar malamin to amma firaminista binali yildirim ya jaddada cewa ziyarar mataimakin shugaban ƙasar amurkar ba za ta buɗe wani babi na tattaunawar neman a yi haƙuri kan batun ba tuni dai kasar turkiya ta buƙaci a ta sa mata ƙiyar malam fetur lagulan wanda ta zarga da yunkurin kifar da gwamnatin rajab tayyip erdogan a wani yunkurin juyin mulki na kwanan nan to amma amurka ta mai da martani da cewa sai ta ga wata ƙwaƙwarar shaida game da malamin wanda tsohon aminin shugaban turkiya ne kafin ta samu hujjar maido da shi turkiyar shugabar 'yan democrat a majalisar wakilan amurka nancy pelosi jiya asabar ta yi gargaɗi ga sauran 'yan jam'iyyar su ta democrat da ke majalisar cewa su daina ansa waya ko kuma buɗe duk wani saƙon imel bayan da ta gamu da abin da ta bayyana da kiraye-kiraye da saƙonnin batsa da shirme biyo bayan ba yanan da suka shafi 'yan majalisar wajen 200 da wani wanda ya kutsa cikin wasiƙunsu na yanar intanet ya yi wani mai kutsen na'urar kwamfuta wanda ya bayyana sunansa da gusifa 2.0 ya bayyana a yanar intanet cewa ya kaddamar da kutsen har sau biyu kan bayanan kungiyoyin jam'iyyar ta demokrat da ke yanar intanet wato da fallasa bayanan mutanen da kuma musayar sakonni tsakanin shugabannin jam'iyyar democrat a watan jiya mai kutse ya sabunta shafukansa da ke dandalin wordtrop.com ranar jama'a inda ya bayyana adiresoshin imel da lambobin waya da kuma adiresoshin gidaje da kuma sauran bayanan 'yan majalisar Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Yamma masu masu salamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Ofishin matar gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Atiku Bagudu tare da gidauniyar Malala Yusuf zai ‘yar Pakistan din nan wacce gwagwarmayar ta kan ilmin ɗiya mata a ƙasarsu ta sa ƙungiyar Taliban suka kai mata hari. Al'amari da ya sa ta zuwa Ingila neman jinya inda yau take da zama. Gidauniyar da Dr. Zainab Bagudu sun haɗa ƙarfi su jaddada muhimmancin wato ci gaba da wayar da kan iyaye da sauran jama'a kan muhimmancin ilmin ɗiya mace. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da Dr. Zainab a wajen wannan taro. Matar gwamnan jihar Kebbi Najeriya Dr. Zainab Abubakar Atiku Bagudu ta buƙaci iyaye da dukkan masu ruwa da saki game da harkokin ilimi da su haɗa hannu domin tabbatar da an sanya 'yansu mata makaranta. matar gwamna ta furta hakan ne a wajen wani taro da aka shirya tare da haɗin gwiwar gidoniyar malala a zauren taro na masaukin shugaban ƙasa da ke birnin kebbi matar gwamna wadda ta taɓo kaɗan daga cikin tarihin Malala da irin gudunmuwar da take bayarwa a fagen ganin 'ya'ya mata sun sami ilimi mai nagarta. Wannan gidauniyar da aka yi na Malala yarinya ce wanda ta samu matsala a wajen karatunta a can ƙasar Pakistan. Daga nan sai ta zo ta samu sanaya duniya ga baki ɗaya suka san da labarinta kan zuwa makaranta ne. Saboda tana zuwa makaranta tana magana kuma ya kasance tana 'ya mace sai aka halbeta. ta to daga nan kuma sai allah ya sa ta samu karbuwa gaba daya duniya ta samu ta yi karatunta wannan ya nuna mana cewa akwai matsaloli da yawa game da 'ya'ya mata da zuwansu makaranta shi yasa sai ta zama kamar ita ce a gaba na magana na kuma jajantawa da kuma samun gudunmuwa ma yara mata musamman su a bari su yi karatu to ta kawo wannan kukan nata jiha kebbi gidauniyarta ta zo ta nuna mana tarihin abubuwan da ta yi kuma muna son wa'anda ke da hannu a cikin neman ilimi na mata mun tara su a nan da su kansu 'ya'yan matan da iyaye da kwamishinoni da permanent secretaries da directors da kuma 'yan majalisa na tarayya su tsaya su tattauna a kan irin yadda za a iya a taimaka wa yara mata su yi karatu matsalolin da ake samu duk san su iyaye na hanawa babu kuɗin zuwa makarantu ne in an je makaranta da nisa babu malamai to jiha kebbi lalle ta yi ƙoƙari ta yi rawan gani a cikin wannan bangaren neman ilimi a ƙasan nan mu ne a gaba abin da aka keɓe na neman uh, na kudaden da jiha ta keɓe na neman ilimi watan 15 biliyan in aka ƙara kuma da taimakon da ake samu daga wasu gidauniya irin su unicef da irin su malala dinnan ya kai har biliyan goma sha takwas sannan kuma mun san da cewa shi his excellency cikin farkon abin da ya yi yana hawan mulkin nan ya yawace jihar nan da shi da mataimakansa da wayanda suke aiki tare sun je makarantuna ya kai 170 sun ziyarci makarantun nan sun ga matsalolin da suke da shi kuma gashi nan har Allah ya sa mun fara ganin ayyukan da suke yi shekaran jiya duk an nuna mana kujeru na makaranti ne da aka kawo da ana nan ana rarraba su a makaranta yanzu ko da za a dawo makaranta zai kasance yara sun samu inda za su zauna mafi yawan yara mata ko mazan ma ba su zuwa makaranta saboda ko ka je makaranta ba daɗin zama toilet ba kyau ba wurin zama sai ka je ka iske ba ma katifa ba a ƙasa kan siminti yaya ke kwana wa zai ɗauki ɗan shi wa zai bar gida cikin lafiya da falalan da Allah ya bashi ya je irin wannan wurin neman ilimi shi yasa ya zama wajibi a gyara makarantu ne shi yasa kuma santa bakara tiku ba gudu yana wannan kokarin da shi da eh, duka 'yan wannan milkin canjin namu ita ma wakiliyar gidauniyar malala victoria bello ga abin da take cewa manufan malala foundation shine cewa suna so su karfafa ilimin 'ya'ya mata musamman um, garuruwa ko countries da suka samu akwai problems na rashin ilimi so shi yasa muka zo nan manufanmu shine mu ba da gudunmawa wajen karfafawa ilimi 'ya'ya mace so waɗanne ayyuka gidoniyar malala ke gudanarwa musamman a nan najeriya ok a nan najeriya dai malala tana aiki da kungiyoyi masu zaman kanta kuma manufansu na aikin nan shine suna so su tallafa ma yara mata wanda har ba su samu ilimi ba a inganta irin ilimi da suke samu sai kuma bayan wannan suna so kuma kungiyoyin um, nan masu zaman kansu sai aiki da 'yan gwamnati da 'yan majalisa har su kafa um, laws ko policies wanda zai ba ma ya mace dama ta yi karatu har ta samu free education wanda zai kasance the first 12 years na rayuwanta ta samu free safe education shine uh, irin ayyukan da malala take yi a nan nigeria wace gudunmawa gidauniyar malala za ta iya bayarwa ga cigaban ilimin ya'ya mata a jihar kebbi ok a jihar kebbi da zuwan madannan. already malala tana da alaka da office na ita mai girman matan gwamna so za su ci gaba da aiki da ita su gan yadda za su iya karfafa ilimin 'ya'ya mata a wannan jihar kebbi kuma sannan za su taimaka wajen ganin cewa wannan 12 years na free and safe education din nan wanda malala take yayatawa a kai ana so a gan har an same shi a nan kebbi state ya zama cewa duk yarinya ya mace ta samu karatu da ilimi a farkon shekarun goma sha biyu nata na rayuwa har ila yau na sami zantawa da wata ɗaliba da ta ci gajiyar gidoniyar malala sunana maimunatu uzairu na zo ne daga garin zaria sannan kuma shekara na sha takwas na samu uh, benefit ɗin abubuwa da dama ta hanyar malala fund ɗin nan ta hanyar ta biya mini kudin makaranta da littattafai sannan kuma ta canza min rayuwana a cikin lokaci kankani na yadda na san ciwon ko ni wane ne kamar yadda ta biya min kuɗin makaranta kin ga zan iya zuwa ko ina zan iya shiga ko ina kuma zan iya samun duk abin da nake so na samu a rayuwana na alkhairi sannan kuma ci gaban da na samu na musamman shine yanzu gashi har na tun daga js1 har na gama secondary school kuma ga shi har na samu na fara fce ina karantar biology computer kin ga na samu ci gaba na musamman wanda ni zan yi alfahari da wannan malala fund din ba zan ce ban samu na samu ci gaba mai matukar inda kin ka fito akwai wa'ansu 'yan mata irin ki wanda ba su tafi makaranta ba sosai akwai 'yan mata da yawa irina wanda ba su tafi makaranta ba to ke da kin ka samu wannan taimako na malala wanne irin taimako za ki taimaka ma wa'ancan 'yan matan na wanda suke kuke gari guda ƙwarai kam ina ma musu taimako saboda ni yanzu mento ne ina taimaka musu ta hanyar yadda za su kula da lafiyarsu yadda za su yi magana cikin mutane yadda za su iya eh, shiga mai kyau in za su fita sannan kuma yadda za su iya karatu da rubutu life skills dai abubuwa da dama ina koya musu kin ga na samu ci gaba saboda ni ma saboda malala font ina aka koya mini ni ma gashi ina koyar da sauran 'yan uwana mata wanda ba su je makaranta ba. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Ita kuma gwamnatin jihar Taraba ta rufe makarantu masu zaman kansu guda goma ta ja kunnen wasu talatin saboda ƙin mutunta sharuɗɗan tafiyar da irin waɗannan makarantu. Wakilin sashen Hausa a yankin Lawal Sani Kona ya zanta da darakta mai kula da makarantu masu zaman kansu a ma'aikatar ilimi ta jihar, wadda ya zargi makarantun da kaucewa ƙa'ida, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal ɗin ya aiko mana. Ma'aikatar ilmin Jihar Taraba ta rufe makarantu masu zaman kansu na firamare guda goma, kana fiye da 31 kuwa aka musu tsatsaurar gargadi don rashin cimma ka'idoji da aka zayyana don kafa makarantu. Ko yake an rage tsananin wannan hukunci bisa wasu daga cikin makarantu da suka gaggauta daidaita kuskurensu. Na sadu da Mr. Mani Kamai, wani darekta mai kula da sashen kafa makarantu a ma'aikatar ilimi na jihar Taraba. The reason why ministry Dalila da ya sa ma'aikatar ilimi ta rufe waɗannan makarantu shi ne an gano ba a kafa su bisa ƙa'ida da aka shimfiɗa don kafa makarantu ba. kamata ya yi duk mai niyyar eh, kafa makaranta da ma'aikatar ilimi sai mu tambaye shi

wasu kan tashi ne kawai su kafa makaranta ba tare da bin waɗannan ƙa'idoji ba. That is ministry went out Don haka ne ma'aikatar ilmi ta rufe waɗannan makarantu. Jami'in Jami'inmu ya ziyarci makarantu 51. da ɗaya. about an yi wa 31 su inganta ayyukansu kana goma kuwa rufe su aka yi kai tsaye. And then ten out of them, they were closed down. Mr. Hassan Nicholas wani ya fi wani wadda ke gudanar da makarantar Jehovah Jire da ke Jalingo ya ce kamata dukkan masu niyyar kafa makarantu su nemi sanin sharuɗa da aka tsara don kafa makarantu daga ma'aikatar ilmin. To kafin ka kafa makaranta, ka san cewa ka je local government naka, local education su akwai director wanda su za su iya bayanar da kai ya za ka kafa makaranta kuma kafin ka kafa makaranta ma sai sun ce sun duba a wani wuri ne za ka kafa makaranta gidanka ne ko kuma fili ne kana son ka yi gini a wurin za su duba sai sun tabbatar ka yi gini ka fara process kafin su gaya maka cewa akwai forms da za ka shiga temporary approval za su baka za ka samu temporary approval tukuna sai ka samu temporary approval kana yin shi in kana yin shi kafin zuwa ga baka permanent approval amma ba ka yi shi ba ka je kafa makaranta haka kawai wasu haka ne in ka kafa makaranta haka ka bude za a iya zuwa rufe shi yasa wasu makarantu da wa close them aka rufe su yanzu kamar wani kira za ka yi wa dukkan wa'anda ko suka kafa makaranta ko ke niyan kafa makaranta batun wayannan dokoki yes ina kira wayanda suke da nufin kafa wayannan makarantu ina ba su shawara yayin da za ka kafa makaranta ka tabbatar ka je in a jalingo ne ka tabbatar ka je karman hukumar jalingo ka tambaya akwai a primary education ko kuma a local education authority akwai director church of school services da ka iya same su yaya za a yi makaranta za su iya baka cloth cewa ga yadda za a kafa makaranta in ka bi wannan a forms da za ka cika ko a ministry of education kafin baka approval sai an san wani local government na kake fitowa local government akwai letter daga wurin an baka approval na kafa makaranta kafin su baka ba wai ministry of education kawai su za su je ce yau approve sun baka ba sai ka bi due process masana al'amuran ilmi da dama na gani sahihanci da kuma cancantar mallaka da kuma kafa makaranta muhimmin abu ne ga daukacin ilmin al'ummar kasar nan da haka suke ganin kamata ya yi gwamnati ta sa ido ga yadda ake gudanar da makarantu masu zaman kansu. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Daga jihar Kaduna kuma iyaye a ƙauyen da ake kira unguwar mai gero sun yi kira gwamnatin jihar ta tallafa musu da ajujuwa a makarantar firamare da suka buɗe shekaru da dama da suka wuce. Shugaban ƙungiyar iyaye da malamai na makarantar wacce ita ce kaɗai irin ta a yankin Mr. Peter Joseph ya ga Iliya Kure cewa sun kafa makarantar shekaru goma sha shida da suka wuce, amma har yanzu ‘ya'yansu suna karatu ne ƙarƙashin bishiyoyi. Alan Lakika yau shekara kusan goma sha shida zuwa sha bakwai, wanda makarantar tana da matsaloli kamar yadda kun gani haka muke ta manajin shi har yanzu da muke ciki ba inda ba mu shiga ba ba ajijuwa kamar da kuka gani a gindin itatuwa yara suke zama tun lokacin da muka rubuta wa gwamnati tun daga karamin hukuma suka ce mana to mu sa shi a rubuce mu tura muka sa rubuce muka tura suka ce to su tun da wurin da muke da dinnan aro ne ita kuma ba za ta yi wani abu a wajen aro ba sai dai mu kokari mu samu wuri wanda yake na kashin kanmu kuma na gari muka zo muka tattara kuɗi muka sai filoti goma tun muka sai filoti goma nan muka tura wa gwamnati a rubuce da fotokofi na wurin da kuma abubuwan da suka requestin mu tura musu tun wannan lokacin shekara tara kenan da rabi daidai tun muka tura wannan sakon nan ba wani abin da ya biyo ba sai dai yo a ce mu rubuta nan gobe a ce mu rubuta a can har wayo ba wani abin da muka gani kamar yadda kun zo kun da wurin haka yake ku har yanzu wanda muke roke Allah a musamman wannan gwamnati mai adalci yadda za ta zo ta ga halin da muke ciki domin ta taimaka mana so halin da muke ciki kenan alhamdulillah kamar yara nawa ne a makarantar eh to a tun farko wannan makarantar tana da yara sama da ɗari 600 sai daga baya a yanda abubuwa na faruwa na canjawa dole ne lokaci ya kai yara suna tafi su koma babban makaranta har ya zamana da cewa bayan mun koma can saboda yanayin babu isasshen wuri ba wurin zama ma ba aji balle ma wurin zama ya zamana har iyaye wasu sun zo sun dan cicire yara amma alhamdulillah tun yanzu da aka dawo da tsarin nan na abinci akwai yara sama da 300 zuwa 400 wanda muna kyauta zato in Allah so ya da cikin September nan za mu samu sama fiye da haka da yake an su tambaya akan wannan kwamishinan ilimi na jihar Kaduna Professor Andrew Nock ya ce. Yes, what I want to tell you is that not just in Gobe Giro, and that that's why when we came into government, uh, it should be to your imagination that 60 years, that's how it used to be. So if a child were born 60 years ago, by now, if he had gone through that school, he's supposed to be in the university. And if he had had maybe some very good environment for training, uh, he would have been somebody somewhere else, maybe except for some Sherlock, some of those folks out there, uh, would have found themselves in better places for now. Abin faɗi ne ba ma angon mai gero kaɗai ba, har ma da sauran wurare, gwamnati na ƙoƙarin tana da zuwan karatu. Wannan ne muka sa a gaba tun shigowar wannan gwamnati labarin su bai yi daɗi ba ko a misalce yaron da aka haifa shekaru goma sha shida da suka shige a ce ya yi wannan makarantar ya kamata a ce ya gama sakandare har ma ya tafi jami'a karatu in ba dai ya sami tangarɗa a karatu ba muna duba wannan lamarin tare da duk waɗanda abin ya shafa a kwanan baya kwamishinan ya ce gwamnatin su ta shiga yarjejeniya da wani kamfani da ke sakar tent tent a garin zaria don sakar tent na musamman da za a yi amfani da su a makarantun firamare da ba su da gine-ginen ajizuwa Iliya Kure, muryar Amurka, daga Kaduna, Najeriya. An yi kira ga gwamnatin tarayya ta sake nazarin ƙarin kuɗin makaranta da ta yi idan har tana son 'ya'yan talaka su ci gaba da amfana da ilimi mai nagarta a waɗannan makarantu na tarayya a faɗin ƙasar. Masu ruwa da tsakiya kungiyar iyaye da malamai na makarantun sakandare na gwamnatin tarayya ne suka yi wannan kira a ƙarshen wani taro na kungiyar na shiyar arewa maso yamma a garin malumfashi jihar Katsina da suka yi. Wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana da wannan rahoto. Dr. Sani Ibrahim Matazu shine tsohon shugaban kungiyar iyaye da malamai na ƙasa wato PTA ya yi bayanin makasudin wannan taro na arewa maso yamma da aka gudanar a garin malumfashin jihar Katsina. Babban makasudin abin da ya sanya a kira wannan taro saboda halin da iyaye waɗanda ke ɗalibai a makarantun nan namu na gwamnatin tarayya za su shiga. Gwamnatin tarayya wadda ta yi waɗannan makarantu ta yi su ne musamman domin a samu jituwa yaro tun yana ƙarami ya san cewa Najeriya ba garin su ba bane ba kadai Najeriya Najeriya ta kunshi kabilu da yawa da addinai da dama ƙasar nan ta dunkule ta zama ɗaya ta zama kan magana ɗaya kan aƙida ɗaya to dole sai ana samun yaran mu suna shiga can kudu cuɗanya su suna shigowa mu ko muna shiga ta nan ne za a samu cikakken haɗin kai a ƙasar nan ta ba ga zuwa waɗannan makarantu na gwamnatin tarayya kamar akwai ƙorafe-ƙorafen an tsawwala kuɗin makaranta daga wani mataki zuwa mataki ko a matsayin na wannan ƙungiya wani bayani za ka yi mai sauraro wannan ƙarin kuɗi da aka yi ba shi don 'ya'yan talaka su shiga waɗannan makarantu ba kuma makarantun nan intention ɗinsu da aka kafa su tun daga yakubu gawon wanda shi ya fara assasa waɗannan makarantu idan aka ce wannan kuɗi za a biya su dubu sittin dubu sittin da yanka dubu saba'in da biyar to tsakanin da allah yaran talakawa ba za su samu damar da za su je waɗannan makarantu ba kuma makarantun nan ba an yi su don 'ya'yan masu kuɗi kaɗai ba akwai makarantu waɗanda suke na 'ya'yan masu kuɗin private waɗanda talaka talaka ba sa iya zuwa an dogara ga waɗannan makarantu da 'ya'yan talaka da 'ya'yan ma'aikata waɗanda ba ƙarfin a jihu gare su ba domin su je su samu ilimi mai inganci a waɗannan makarantu so wannan ƙarin kuɗi da aka yi mu ba wato muna da yakini cewa gwamnatin nan mai ci yanzu wadda take mai son talakawa wadda take tare da talakawa wadda talakawa suka yi ta mun imani ba san wannan magana ba shugaban kasa mun rantse da Allah talaka su suka yi shi ba masu kuɗin ba ba barayin kasan nan ba da ya san wannan magana ba ya dade ita a lokacin da shi ma ya fito wannan dakin taro da suka gudanar ba tare da yan jarida ba tsohon shugaban wannan kungiya ta iyaye da malamai a shiyar arewa maso yamma barista Dalhatu Abubakar dan Ali ya maganar matsayinsu kan inshorar ɗalibai da gwamnatin tarayya ta kafa a yanda kowane ɗalibi zai biya naira dubu biyar a kowace shekara. A wannan ishu wani abu ne wanda muke ta gwagwarmaya a kai yau kusan tsawon shekara uku ko hudu kenan muke ta bugawa da Ministry of Education ta tarayya kan ishu na inshora. Mun yi fafataka da gwamnati wadda ta shuɗe amma da muka zo aka zanna da su muka zanna teburin sasanci suka saurare mu muka saurare su aka ce shi ishu na insurance ɗin an an dakatar da shi sa na funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya Masu aro da wannan rahoton Allah ya kama karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To a takaice jiya asabar dubban farar hula cike da murna sun dawo birnin Manbij na arewacin Siriya da aka masa kaca-kaca kwana guda bayan da mayakan da ke samun goyon bayan Amurka suka fitattaki mayakan kungiyar ISIS mai tsatsoron ra'ayi daga wannan tunga tasu da ke daura da kan iyakar turkiyya. shahararren dan wasan ninkayen nan na amurka michael phelps ya ci babbar lambar yabo ta zinari a karo na 23 na shigarsa gasar olympic wanda kuma shine karo na biyar da ya ci gasar da ake yi a rio gasar da ka iya zama wato ta ƙarshe da zai yi a olympic a rayuwarsa mataimakin shugaban amurka joe biden zai ziyarci Turkiyya zuwa ƙarshen wannan watan a cewar fadar shugaban amurka ta white house ranar juma'a jiya asabar 'yan tawayen huti da ke wato yemen sun tara 'yan majalisar dokokin kasar don nuna tasirinsu Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.